one samu damar shafuwa da shi mai girma gwamnar jihar Abia kuma ya mana bayanin wannan al'amari ya sannan kuma ya ba mu dama mu je inda ke rike da waɗannan mutane a inda yake can wani gari wasu asa to muka je aka ba mu protocol muka tafi muka je wannan wuri muka gama gana da jami'an tsaro da suke wannan abin da ke faruwa shine gwamnatin tarayya ta riga ta shiga wannan al'amari to a dalilin wannan saboda dokar da take tare da irin irin wannan lamari ba a bari mun gan su ba ba mu samu ganin su ba amma mun je nan camp din a nan 144 battalion a nan asa tun muka gana jami'an abin da suka ce ne suka yi mana bayani saboda doka a kan cewa mutum da yake tare ana tuhumarsa kuma ana tantance su ba za a bari mu gan su ba saboda haka ba mu gan su ba To kaɗai misali ita wannan tafiyar za a ce kenan kun zo ne bibiyar lamarin da ya shafi su ɗan asalin jihar Kano ko kuma ɗaukacin mutanen 486 ɗin kenan ga baki ɗaya. Dukkan su ga baki ɗaya umarnin da kuma gwamna ya bamu kenan injiniya da Rabi Musa Kwankwaso mutum ne mai kishin ɗan asalin jihar Kano yana kishin ɗan Arewa yana kishin ma duk Najeriya. Wani lamarin dai na kawo cece ce ga al'ummomin arewacin ƙasar Malam Idris Bashir bashir babban limamin masallacin juma'a ne na garin aba kuma ya bayyana bayanan da suke samu kan halin da mutanen suke ciki sai ya ce to a bayanai da muke samu daga ainihin wajen hukumomin da suke tsare da waɗannan mutanen dai suna ci gaba ne da bincike a iya bayanan da muke da shi a yau kenan To gaskiya ta Allah banda Allah ba wanda ya san halin da suke ciki ta bangaren abinci da lafiya sai dai jan rahotannin da muka samu wani bawan Allah ke lallai ana ba su abinci ko da dai dan kaɗan ne ba dai yanda aka saba ba amma sakamakon suna zaune a barikin sojoji abin da ya gaskiya ba daɗi. Dr. Aminu Mode na Jami'ar Usmanu fodiyo da ke Sokoto kuma mai sharhi kan lamurra ya yi fashin baki dangane da wannan dambarwa. Wata abin da zan cewa siyasan Najeriya iya bambanci gare ta da kowace irin siyasa ta duniya idan mutum ya lura. Domin lokaci ne na siyasa amma sojoji sun kwashi harkokin mulki sun mayar akan. An kama mutane kusan mutum ɗari biyar. 'Yan Najeriya ana tuhumar an ƙi kai su kotu, an kai su wurin wata hukuma, an gabatar su dai an yi binciken manyan arewa sun je ka duba baki hol general dan arewa wanda gwamna mai ci a halin yanzu ya aika a lai an yi bari ko ganin su sai to wannan ba za ka ce maka ciki ba zalunci ne muke ciki Allah shi muna maganin shi duk kokarin da nayi na tuntubar hukumomin sojan Najeriya dangane da wannan lamarin abin ya ci tura kawo lokacin aikewa da wannan rahoton dai wata majiyar soja ta shaida min cewar ana ci gaba da bincikar mutanen daya bayan daya Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka. Kwaggara ya zane, na marin mu na duniya, ya zane, ga gani haka mamma ya zane. na waɗe, ku shaida kun tsaya, kai ku shaida ‘yan Adam, a ‘yan Najeriya, magana gada don waɗe, kukula baban na waɗe, kukula.